Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take kuma Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba masu bibiyan mu ko da yaushe a wannan feji namu na alkanawi da kuma sauran feji kanmu irin su daba tv da tiktok baya ɓuya gare ku baki ɗaya cewa kwanaki bi kwanaki bi da suka wuce akwai ɗaya daga cikin jahilai yaran ɗariƙa da suke turowa suke haushi muka haska shine mai ɓarota ga ka boka ga ka mahaukaci ga ka jahili wayannan illolin suka tattara a mutum kawai kai masa kabbara don ya mutu eh, don a mace yake eh, fakabbir alayya arba'an liwa fatihi kenan ga ka boka ga ka mahaukaci ga ka jahili akwai wani abu da ka fito ka yi ka ce shekul islam ibn taimiyya ya ce wafi kalami ahalin tasawufi ibaratun muhimmatun kaza kaza haƙƙar shi. da ka fito kai wannan magana ka ce ibn taimiyya ya ce malam anas ya zo yi ma haddi ya ce ka ɗauko littafin bangon littafin kai postin sa'an nan kuma shafin nan da ibn taimiyya ya faɗi cikin majmu'ul fatawa ka ɗora a nan kan sikirin kowa ya gani amma da yake kai wawa ne kamar yadda mabiyanku suke wawaye sai kai wannan sai kai gogulin da kai gogulin inda danginku can na farko miyagu dillalan sharri kakanninku 'yan bida'a na baya suka yi sharri wa shekul islam ibn taimiyya ashe anan ka hango sharrin sai ka yi gogulin inda kakanninka 'yan bida'a na baya suka yi sharrin ka zo ka sa a kan sikirin saboda ka rena wa 'yan ɗariƙa hankali ka ce wai gashi a nan ka ringa nunawa cikin majimu fatawa wai waye ƙuluna ƙalabin taimiyya wanda ni in ni ne kai gaskiya ba zan taɓa irin wannan ba to amma ɗin da yake kai mahaukaci ne ka gani ba mahaukaci ba ne saboda na san akwai jama'a masu hankali suna bibiye da ni kai yanna kake kallon ka mahaukaci haka ka ɗauka kowa ma mahaukaci ne ka yi gogulin ka zo kana nunawa cewa ai gashi ibnu taimiya ya faɗi bayan ƙarya kuke wa ibnu taimiya kakanninka na bid'a na can baya su ne suka yi wannan sharrin kuma babu shi cikin littafin shekul islam ibnu Taimiyya. da ka tabbata nan ba ka da amsa kawai sai na ka kana gyaran larabci wa malam adam kana gyaran alkur'ani wa malam adam ka kamata yi ka tsaya nan mabiyanka su gane cewa kai ɗin makaryaci ne kai ɗin maha'inci ne amma sai kai gum a nan kawai sai ka ɓullata wata hanyar to abin da ya sa ni ban so a biye ma gurin wannan gurin da ka je ba a'a sai an gama da nan ni ban so a biye ma ba nan za a yi ta maimaitawa har kowa ya gane cewa kai ɗin maha'inci ne kai ɗin makaryaci ne nan za a yi ta maimaitawa ban so a je ko ina ba amma da ka tabbata nan wawanci kai ka karkatar da hankalin wawaye karya kai wa ibnu taimiyya kawai sai kai tsalle sai ka tafi cewa ai ga malam adam ya yi kaza ya yi kaza to kaga bai kamata a bi ka ba saboda sai an samu natija kowa sai ya gane da kai da shehunanka tatattun masharranta ne sharri kuka yi wa ibnu taimiyya kuma alhamdulillahi akwai wani ɗalibin ilimi wanda zan danna ma shi yanzu ka ji abin da yake ca daman mu ba irin ku ya sa muke fitowa muke wannan abin ba don ku kun sha a nona ne bid'ar ta kuka yi a nono kuma ko wuta za ta kai ku ku irin ku. haka za ku shiga in shehu zai shiga jahannama za ku bi shi shi yasa kan yi ne saboda waɗanda suke zaton kuɗin malama ne saboda waɗanda suke zaton kuɗin kuna kan hanyar gaskiya saboda waɗanda suke da kyakkyawan nufi saboda waɗanda suke da kyakkyawan nufi ya sa muke yi eh, ba wai don wai ire-iren ku bane ai ku batan a nuna kuka sha eh, kuma kun yi wa Allah alkawarin shehu ko jahannama zai shiga za ku bi shi shi samu mukan yi ne don al'umma amma ga wani nan ya yayi kirana wani ɗan ɗariƙa ne tun ɗazi yake kirana duk da ba topic ɗinsa ba ne zan canja topic ɗin yana ga yana kira na a yanzu nan in ba shi dama don kila ya ganni live ne ya kira tsaya in ba shi dama zan dawo kanka kai mai ɓarota wani ɗan ɗariƙa ne yake ta kira na tun ɗazu tsayin ɗora shi laif. to assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam akaramuka lahu na barkan ka dai dawa nake magana sunana sharif isa abubakar sunanka sharif isa abubakar na a wani gari kenan na a wani gari kake a garin makarfi to ina jin ka sharif musa abubakar dan makarfi ina jin ka sunana sharif isa abubakar makarfi to sharif isa abubakar makarfi ina jin ka dan gidan shehu ne daga ji ina jin ka to Almajirin ka ne a ni ba almajiri na bane dan ba ni da almajiri ni dan bid'a gaskiya kai dai i maganar ka to ta yaya ake gane dan bid'a a da Allah kana ji i maganar ka kai ba almajiri na bane kawai i maganar ka ina jin ka ya gida ya kokari to alhamdulillah masha Allah dama ina da tambayoyi ne to Allah ya sa na sani ina jin ka yawa game da maganar maulidi ina jin ka to na ga maganan ka na cewa maulidi ba addini ba ne gashi gashi maganganun da ya kai a kan shi to ina so malayin ya bani ansa cewa shi maulidi ba addini ba ne ba na so malayin idan zai bani ansa ya ɗauko min magana wani magabaci ina son magana ne direct daga manzon Allah inda ya hana sai na biyu kuma ina da tambaya wa malam assalamu alaikum malam yana ji na ina jin ka sarai amma kafin ka je ga tambayar wannan gaba ta farko na eh, kafin ka je tambayar wannan gaba ta farko a gaya ma maulidi ba addini ba ne yawo ina jin kamala kai ba ɗalibin ilimi ba ne da Allah wanda ya zo da abu ya ce addini ne shi zai kawo ja ko wanda ya kore ina jin ka ai yanda malaman usulul fiqh suke cewa kuma ittifaqi ne nasu cewa almusbiti eh. yalzamu dalilu mai tabbatarwa dole ah. ka dalili wanda ma suke da saɓani shine halin nafi yalzamu wud dalilu amla wa'ansu sukan ce fil aqliyat wa'ansu suka ce fi eh, shar'iyat wa'ansu suka ce la fil aqliyat wala shar'iyat amma dai bittifaqi ahli al-usuli al-musbit yalzamu wud dalilu yalzamu wud dalilu saboda al fil ibadati at-tawaqquf man amila amalan laysa alayya amruna fa huwa raddun dan haka kana ji ai zaka wai wai in kawo ma inda manzon Allah ai ya ba kai da kake yi ne a matsayinsa addini zaka kawo mana inda aka ce ka yi saboda al'asulu fil ibadati a tawaqquf asali a cikin ibada shine kakkai sai an ce ka yi to kai yanzu da kake waye ce ka yi to mala ina da tambaya akan wannan ah, magana kana ji wannan abin da na gaya ma shine ka'ida na karatu don haka kana ji ba tambaya za ka yi ba kai da kake yi yanzu wanda ya sa ka kai za mu ji kana ji na malam idan muke magana da kai zan aje son zuciya ta idan kana ganin son zuciya ne zan dauki ah. gaskiya shine ka'ida ta idan mala ya bani ansa gamsashiya abin da nake ni yanzu kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum cewa wannan maulidi da alaikum ga alaikum ita alaikum kaga da Allah ka tsaya mana duk wannan abin da na gaya ma na ka'idar ilimi duk wannan ka'idar da na gaya ma kai na ilimi duk ka ji ba ka toshe kunnanka malam bai ji abin da na ce ba kai ba kai kana yin molidin ba ai kana yi ko ina yi ba na yi a tsaya da Allah kaga kaga da Allah kana yi kai malami ne ai kaga da Allah kana yi ba na yi ni je na kakka bata min lokaci da Allah don ina ma shiri ne ma na gama ka na yanke da Allah kana ji na na yi tambaya ne wa malam malam in ya bani ansa kaga ina ganin da Allah kana ji zan yi sauke ka da Allah zan wannan kana ji ni da ansa da nake nema a wajen malam hani ga manzon Allah cewa to wato yanda kuka ji wannan ɗazi ya yi kira na har hadisi ya janyo na zata cewa zai ƙara janyo hadisin eh na zaci zai janyo hadisin faɗa za a wujje yin maulidin fa ya kawo amma yanzu ya ajiye hadisin cikin aljihu a yanzu ya kuma bullo ta wani fannin ai kai da kake maulidin kai za ka kawo mana inda aka ce kai kai za ka faɗi hukuncin yin a shari'a shi yasa mai akhdari ce wala ya hili lahu an ya fa'ala fi idan hatta ya hukumar Allah fihi baya halatta ga baligi mai hankali musulmi ya aikata wani abu har sai ya san hukuncin Allah a ciki ta yaya ku da kuke abu kuma wai ni zaka zo ka tambaya wai dalili ai kai da kake yi kai ne zaka faɗi dalilin yin waye sa ka yi amma yanzu kuma kana yi kayi nisa a yi kuma wani ni zaka zo ka yi tambaya akan abin da kai kake yi kuma duk wannan ka'ida ta karatu da na kama duk baka ji ba aka kake cewa kai ɗalibin ilimi ne an gaya ma malaman usul sun ce almusbitu yalzamu wud dalilu dukkanin wanda ya tabbatar da abu dole ya ka dalili kai ka tabbatar maulidi addini ne da haka to dole ka kama mana dalilin da yasa ya zama addini kai kake yin maulidi asali ba a ce kai ba to dole ka gaya mana waye ce ka amma ana yi ma kuma magana ilimi kana ɓata mana lokaci shi yasa da Allah kana ji hadisin nan da ka jawo ɗazu da kai kira na eh, idan za ka tafi sitirik duk ba a jin ka a yanzu ne zan danna ka a jika duk wannan abin da kake faɗi ba wanda ya ji da Allah kana ji hadisin nan da ka jawo ɗazu e eh, kamai mai tashi yanzu ka kare maulidi ai kai ne mai yi haba da Allah ni ai na yi tambaya ne wa malam ni kaga ina ganin kana ji da Allah kana ji sai an jima da Allah sai an jima ni maulidi kana ji assalamu alaikum ni maulidi ban san shi a matsayin addini ba kana ji kana ji ni maulidi ban san shi a matsayin addinin Allah ba addinin Allah ya cika tun manzon Allah sallama yana raye kafin ya bar duniya ni ban san maulidi cikin musulunci ba haka sahabbai ma ba su san maulidi cikin musulunci ba idan kuma sahabbai sun san maulidi cikin musulunci kai da kake yi sai ka kawo ka ce sun san shi in manzan Allah ya buga stamfi akan maulidi cewa addini ne sai ka kawo ni ban sani ba ni ban san maulidi addini ba ne shine in ma tambaya ma kake yi to ni ban san maulidi a matsayin addini ba a ilimi na kenan idan kuma kai ka sani da kake yi sai ka faɗi dalili shi yasa nan da Allah ka yi magana da Allah zan sauke ka in ba za ka tsaya ka yi magana ta ilimi ba da Allah zan wannan ɗinka da Allah in ci gaba da karatu zan yi magana na bari ka magana na baka amsa ni ban san maulidi a matsayin sa na addini ba ni ban sani ba dan a lokacin manzon Allah ban san ana yi ba a lokacin sahabbai ban san ana yi ba a lokacin tabi'ai ban san ana yi ba na na baka amsa da Allah sauri ka je ina jin ka to ina jin ka zan yi magana yanzu to yi magana kalmar maulidi aje ta a gefe cire kalmar maulidi ka aje ta a gefe kyara maganar maulidi ko maganar soyayyar manzan Allah sai ka sa ta a cikin magana da zamu da kai soyayyar manzan Allah ibada ce ko ba ibada ba ce malam kaga da Allah kana ji kaga da Allah kana ji ai baka kaga da Allah kana ji irin wannan rainin hankalin kana ji ko Prof. makari bai yi sai ya mishi da wannan irin wannan falsafar da rainin hankali da ka san da soyayyar manzon Allah din ka ajiye ta a gefe ka dauko ai maganar maulidi maulidin da ka fara magana akan sa wallahi shi zaka ji eh, idan kuma baka da abin da zaka ce akan shi kenan. da ka san da soyayyar manzon Allah din ka ajiye ka fara yin maganar maulidi to malam ai bai saurare ne magana ba a'a da ka san me ake a abinda ake ni duk ba ruwana da abinda ake kaga da Allah sai an jima da Allah kaga sai an jima ina ganin ni na da tama yana da hankalin da za a tattauna da shi ma da ka san da soyayyar manzon Allah din amma ka ajiye ka ɗauko maulidi irin wannan falsafa ta rainin hankali mun ga prof Ibrahim Makariba ko shito bai isa ya zo ya min wannan wasa da hankalin ba ballanta na kai kamar yadda kuka ji wannan yana ta kira na tun ɗazu na bashi dama da har hadisi ya janyo eh, da har hadisi ya janyo cewa wai addibu auladakum ala salasi khisalin ya janyo hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atul qur'ani ya janyo wannan hadisin a matsayin ay maulidi to amma yanzu ya ajiye hadisin a cikin aljihu yanzu ya bullo kuma ta wani fanni kaji na ba shi amsa ni ban san maulidi a matsayin musulunci ba eh, shi ne amsa da na ba shi shi in ya sani a cikin musulunci sai kakaji ya ajiye maulidi wai ya koma soyayyar manzan Allah ok maulidi shine soyayyar manzan Allah kuma wai a ajiye kalmar maulidi a gefe yaya abin da ka zo domin sa kuma ajiye shi a gefe Allah ya sa mu dace mu ci gaba da wannan karatun kamar yadda na faɗi na ce wancan mahaukacin boka mai ɓarota an tutsiye ka an ce ka ba da amsar inda ibn taimiyya ya faɗi wannan maganar saboda ka wawaitar da hankalin wawaye 'yan ɗariƙa don ahalis sunna suna kallon katar ɗalibin ɗaliban ahalis sunna ya fi ka hankali da tunani ya fi ƙarfin karena na masa wayo sai ka ajiye maganar kai wa ibnu taimiyya ƙarya iyayenka da kakanninka 'yan bida'a na baya sun wa ibnu taimiyya ƙarya sai ka ajiye wannan magana wai sai ka ɓulla cewa ai gashi malam adam abdullah an kama shi a larabci an yi kaza an yi kaza wannan topic din dama ake yi wannan topic din ake yi ai ba shi ake yi ba wanda ake yi shine ƙaryar da ka yi ƙaryar da iyayenka 'yan bida'a da kakanninka 'yan bida'a na baya da suka yi wa shekul islam ibn taimiyya ka fito ka ce ƙarya kai masa wannan maganar da ka faɗi ka ce ibn taimiyya ya ce wa fi kalami ahalit tasawufi ɗin nan ka fito ka ce kakanninka 'yan bida'a na baya ne suka sharri wa ibn taimiyya kai ma kuma ka kwaikwayo wannan sharrin ka zo ka yi gogulin ka nuna ka ce yana cikin majmu'ul fatawa saboda ka raina wa 'yan ɗariƙa hankali ka ɗauka yanda kake mahaukaci kowa ma mahaukaci ne ka yi gogulin ka sa shafin da ka yi gogulin a kan sikirin kana cewa wai gashi wai ya ƙununa ƙalibin taimiyya fi majmu'il fatawa wai wai ƙununa duk yana cikin majmu'ul fatawa saboda ka rena kanka hankali zatanka kowa mahaukaci ne irinka zatanka kowa wawa ne irinka haka kake ai zato a yan dariƙa ne wawaye amma ba wai ahli sunna ba ahli sunna suna kallon ka kar sun fi ka hankali da tunani ƙananan yara ma sai ka sa kuma hoton littafi a sama sai ka sa hoton gogulin da kai a ƙasa ka kuma ɗauko majmu'ul fatawa saboda rainin hankali ka buɗe kake karanto iska kake karanto iska da kaga an tutsiye ka anan ka tabbata ba ka da amsar da za ka ba wa malam anas kawai kuma sai ka ɗauko wai gyaran larabci ai kamata ya yi ka bari a gama nan duk da cewa na ga malam anas ya bi ka can ni ban ma so ya bi ka can ba ai sai an gama nan kowa sai ya gane da kai da kakanninka yan bida'a na baya ne kuka yi wa ibnu taymiya karya. sannan sai a je gaba kuma gyaran da kai na larabci in haka ne sai a tabbatar ma amma dai ba a gama nan ba to da ka tabbata nan ba ka da amsa shine sai ka gudu sai ka tafi wani waje to alhamdulillah ɗaliban ilimi suna kallon ka akwai wani bawan Allah wani ɗalibi ban sani ba ahli sunna ne a tsammani na ahli sunna ne sosai kuwa ko kuma a'a ɗan ɗariƙan nema mai neman gaskiya na ga yayi bidiyo zan kuma danna ma don ka gane cewa in ma ɗan ɗariƙa ne to ba kowa ne wawa a ɗariƙa ba yadda kai kake wawa kakkai tsammanin sauran wawaye ne yadda kake mahaukaci kakkai zaton duk ɗan ɗariƙa mahaukaci ne yadda kake jahili kake zaton kowa jahili ne kamar yadda kake boka kake zaton kowa ma boka ne zan dan danna ma shi yanzu dinnan ka ji wala ya ce ka ba su kunya ya ce ka ba su kunya ya ce haka ma alkanawi ya haska ka a kwanakin baya ya ce ga baiti cikin addurratul kharida ya ce kuma ga addurratul kharida din ya ɗauko nasa shi ma ya ce ya ga lokacin da ka ɗauko naka fejin kuma ka buɗo ga baitin a makarin ga babu ni in ni ne kai kana ji wallahi zan ji kun sa kyamara in ni ne kai to amma da yake kai mahaukaci ne shi ya sa ma baka jin kunya tsaya in dan danna ma shi wancan bawan Allah din ka ji wallahi yace fa ya gane kasarai tsaya in danna ma shi ka ji wallahi yace ya gane kasarai shi yasa kakai zaton kowa ma wawa ne sai ka ji abin da yake ce ma su alkalabi suna haska ne barotan nan nore suna haska shi yana magana akan eh, maganar da a ibnu taymiya yana a cikin maganar sufaye akwai waɗansu maganganu duk da ban ma ga ban ma tsane abun nan ba yana akan dai maganar sufaye ne akan maganar sufaye ne malam mai baro ka bara shafi kace a je a duba shafi kaza a cikin majmu'ul fatawa wallahi na duba shafin ban ga wannan gurin ba wajjidadi wannan abin kuma sai na yi ta a midiya sai dai da na yi gogolin sai na ganshi a gogolin wannan da ka faɗa in nan sai na ganshi gashi kamar yadda ka faɗa gashi a gogolin amma ban gansu a cikin littafi ba ban ji daɗi wannan abun ba kuma gashi su alkami suna faɗan cewa ƙarya ne babu shi gogolin ne kuma wallahi abin da suka faɗa gaskiya ne haka ne wallahi gaskiya ne wannan ba shi ne wannan daga ganinsa ɗan ɗariƙa ne ka ga hoton shehu a bayansa ka kula da kyau ka ga hoton shehu a bayansa Ga shi can a bayansa ga hoton shehu can a baya ka ga ɗan ɗariƙa ne amma kai ka ɗauka yadda kake mahaukaci wawa duk ɗan ɗariƙa ba mahaukaci ne wawa ne ga hoton shehu a can a gabansa kai ka san ɗan izala ba zai je ya sa hoton shehu a bayansa ba tsaya kuma ka akwai na biyu akwai na biyu wannan ba shine farko ba akwai wata rana bayan azumin nan akwai wata lecture da alkanawi yayi wanda ina ga yana kalubalantar littafi ad-duratul khariza ya ba da shafi cewa a duba shafi na 66 an ce izama saka zamanin yawman bidaimihi fanadi aya tijjani ya wahidul asiri gashi a shafi da shida. na ga program ɗinka da kai da wani sai da ka ga littafin kace babu shafi kuma wallahi akwai shafi na ga baitocin na ga abu ya tudin wallahi na gane su ina ga duratul khadija ga ina da ita akwai abu ya tudin amma kace babu wannan abu ya tudin alkanan yake yi kuma abunda alkanan ya faɗa gaskiya ne akwai su ciki ka fito ka kare muna bibiya mana mu so muke mu karu mu dalibai ne ba malamai bane masu bin gaskiya ne mu amma ana irin haka ana wofitar da kwakwalen jama'a ya za a yi a fanshi gaskiya mu fa ba yara bane ko mu ba jahilai bane muna karatu fa wallahi muna karatu mu ba jahilai bane muna karatu ba jahilai bane mu ba wanda isa ya ce da mu ba wanda isa ya haukata mu na ga wannan shafin gashi a cikin abdurrahman kariza gashi ku bari da ɗauko muku jama'a kun ga hoton shehu a bayansa ko ɗan ɗariƙa ne ga hoton shehu can a bayan wallahi sai ni yanzu ma na ga hoton amma haka malam mai barota kashe wannan abun nan wannan abu ya ci ɗin babu su kuma ga su ina da abdurrahman kariza ina da ita ba ba mu da ita ba muna karatu ba ba ma karatu ba yauwa sai dai ba mu yi zurfin cikin su fancin ba kaji ko mu yi zurfi cikin sufancin ba da zamu fito mu kare ba ma da karatu akan wannan kaji ko ba mu fahimci me ake nufi ba eh muna ci gaba da bidan gaskiya kuma yaushe muna roƙon Allah shi gwada muna gaskiya gaskiya ce mu bita ba wai saboda su akwai sabanin fahimta tsakanin mu da su ba yasa menene ba za mu musu adalci ba Ko wane ne Ko wane ne ya faɗi gaskiya wala sai mun bita muna kayanta ba wanda ya isa ya azamu akan wata hanya wanda take wannan hanyar ta saba ma gaskiya idan ka gaya mana ka gaya muna littafi gwargwadon littafai muna da su idan ma na intanet ne muna da intanet gashi yanzu wannan magana da ka faɗa shekaran jiya ka ce gata a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya gata ina da kutubu ibn taymiya gabaki ɗayan su amma ban ga wannan maganar ba ga laptop ita ina da maktabatu shamila amma wallahi ban gansa ba kuma har yanzu ina nema ka gani ko yanzu gashi wannan abu ya tsin sai na ɗauko su da kace babu su na gani ka ɗaga littafi a kari da kace babu wannan abu ya tsin kuma wallahi ga su na gan su gashi shafi na 66 idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati jani ya wayazil asri agisni faqad daka zamanu bi ari fayatika bil allahi fi al amri har za karshen su ban san me suke nufi ba ba zan fassara su akan jahilci ba ba zan fassara su akan zahirin su ba muna ci gaba da bidan gaskiya kuma muna ci gaba da karatu yanzu muke cikin karatu mu yanzu muke yanta mu ba malamai bane ɗalibai ne mu ba malamai bane mu saboda ka duk abin da zaka yi kasancewa ana kallon ka duniya ba mun ga waɗannan abu ya in kashe babu zu gashi mun gani kuma alkalami gashi ya haska aka mu kiran babu shi babu shi babu shi <coughs> to haka wannan ba daidai bane wallahi wata ina ina jin zafin wannan al'amari wannan lamari musamman dai wannan usulubin naka malam mai barota yana ban mamaki saboda haka wannan ba raddi nake maka ba nasiha nake ma kuma dama ita nasiha ba dole bane ka amsa eh fa innaka in ballagtahum da'a udhruhum wa saqihimul maulahu bal anta jadihu kamar abdullahi gundu ya faɗa kaza ka an eh, kai sako ne kamar yanda hakewa bar su nasiha haka ni ma ne ma nasiha yawa nasiha ne ne maka a matsayin na dalibi kai ma a matsayin ka ɗalibin ilimi dukkanin mu dalibai ne ai kuma mu dalibai ne abinda na sani kan abinda na sani wannan kuskure ne kaji ko wannan faɗan ɗariƙa ne fa ga hoton shehu a bayansa can baya ga hoton shehu wato yanda kai kake mahaukaci mai ɓarota ka ɗauka kowa ma mahaukaci ne yanda kake wawa ka ɗauka ma kowa wawa ne a cikin ɗariƙar ka zo ka yi gogulin bayan ka yi gogulin ka zo kake cewa ai gashi a waje kaza a waje kaza bayan kayi gogulin yanda kake mahaukaci a zatanka kowa ma mahaukaci ne eh yanda kake jahili a zatanka kowa ma jahili ne wala wannan dan dariƙa ne ni ban lura ma da hoton shehu a bayansa ba sai yanzu kuma kaji ce su ba su zurfi cikin sufancin ba da haka ba za su iya karewa ba ga hoton shehu a bayansa kuma ga hoton shehu a bayansa kai a zatonka yadda kake wawa kowa ma wawa ne kaga wannan ya ji batun larabcin fa da kake gyara ya ji yana ji amma saboda shi neman gaskiya yake ya san wannan abin da ka zo da shi na ka wawaitar da hankalin wawayen cikinku ne to shi a cikin ku yake amma shi ba wawa bane na ka da hankalin jahilan cikinku ne to shi a cikinku ku yake amma shi ba jahili bane mai neman gaskiya ne kaga ɗan ɗariƙa ne kuma ya faɗi ya ce shi ma duk ya duba cikin littattafan ibnu taimiyya ba wannan magana ƙarya kake yi kai da kakanninka 'yan bida'a na baya da iyayenka 'yan bida'a ku ne kuke cewa ibnu taimiyya ƙaryan nan yace sai dai da ya yi gogulin kamar yadda ka yi gogulin ya ga wannan abu yace ce yadda ka sa haka ya gani a gogulin din to wannan kadai in kana da kunya mai baro ta bai ishe ka tozarci ba wannan kadai in kai ba mahaukaci ne in kai ba mahaukaci ba ne wannan kadai bai ishe ka abin kunya ba ga ka boka ga ka mahaukaci ga ka jahili gashi ɗan ɗariƙa gashi ɗan ɗariƙa ya gano kai wawa ne wawanci kai ɗan cikinku ne ya gano maha'inci ne kai shine yanzu sai ka tafi gyaran larabci ana zancen kai yanzu kama karɓi musulunci kana bokanci zan danna inda ai kake zuwa kano zan danna ta te bayani assalamu alaikum ina shiri ne ina karatu ne zuwa ɗan anjima dai shi ɗan ɗariƙa ne ga hoton shehu a bayansa kai ka san babu yanda ahli sunna zai je ya rabu hoton shehu wai ya zauna ya sa wai kyamara yana bayani ɗan ɗariƙa ne amma ka ɗauka yanda kake wawa kowa ma wawa ne yadda kake mahaukaci ka ɗauka kowa ma mahaukaci ne mai barotin nan nori suna haska shi eh, kudan yaƙuri da Allah akwai wanda yake kira na in ba wannan na gaya masa ba ina karatu ne kudan yaƙuri in masa bayani da Allah karatu nake in ba haka ba zai ta kira ku yi haƙuri da Allah Ɗan kiransa direct kako kira na zai ta yi wallahi dan ya hakuri da Allah in ba kiransa ne na gaya masa ba yanzu zai ta kira assalamu alaikum abdurrahman ina yin karatu ne kau menene menene yawa kudan ya haƙuri da Allah kudan ya haƙuri kamar yadda nake cewa gashi in nuna ma wannan yaron nan da ka gani ɗan tijjaniya ne eh, kai ka ɗauka yadda kake wawa kowa ma wawa ne eh, yadda ka. yadda kake wawa sai kake wa kowa kallon wawa gashi ɗin tijjaniya ne gashi su alkalami suna haska bai barotin nan nori suna haska shi yana magana a kan eh, maganar da a ibnu taymiya yana a cikin maganar sufaye a kuma waɗansu maganganu duk da ban ma ga ban ma tsana abun nan ba yana akan dai maganar sufaye ne akan maganar sufaye ne eh, malam bai barota ka bara shafi kace aje a duba shafi kaza a cikin majmu'ul fatawa wallahi na duba shafin ban ga wannan gurin ba ban ji daɗin wannan abin kuma sai na yi ta a media sai dai da na yi gogolin sai na ganshi a gogolin wannan da ka faɗa in nan sai na ganshi gashi kamar yadda ka faɗa gashi a gogolin amma ban gansu a cikin littafi ba ban ji daɗin wannan abun ba kuma gashi su alƙalami suna faɗan cewa ƙarya ne babu shi gogolin ne kuma wallahi abin da suka faɗa gaskiya ne haka ne wallahi gaskiya ne wannan ba shine farko ba akwai na biyu akwai na biyu wannan ba shine farko ba akwai wata rana bayan azumin nan akwai wata lakca da alkanawi yayi wanda ina ga yana kalubalantar littafi ad-duratul khariza ya ba da shafi cewa a duba shafi na 66 an ce izama saka zamanin yawman bidaimihi fanadi ayati jani ya wahidul asiri gashi a shafi na shida na ga program ɗinka da kai da wani sai da kaɗa ga littafin kashe babu shafi kuma wallahi akwai shafi na ga baitocin na ga abu ya tuɗin wallahi na gane su ina ga duratul khadija ga ina da ita akwai abu ya tuɗin amma kace babu wannan abu ya tuɗin alkanan yake yi kuma abun da alkanan ya faɗa gaskiya ne akwai su ciki ka fito ka kare muna bibiya mana ka ji ko mu so muke mu karu mu dalibai ne ba malamai bane masu bin gaskiya ne amma ana irin haka ana wofitar da kwakwalen jama'a ya za a yi a fanshi gaskiya mu fa ba yara bane ko mu ba jahilai bane muna karatu fa wallahi muna karatu mu ba jahilai bane muna karatu ba jahilai bane mu ba wanda ya sai ya da mu ba wanda ya sai haukata mu na ga wannan shafin gashi a cikin abdurrahman kariza gashi ku bari da dauko muku jama'a wannan faɗan ɗariƙa ne ga hoton shehu a bayansa amma haka malam mai barota kashe wannan abun nan wannan abu ya ci din babu su kuma ga su ina da durata karbiya ina da ita ba ba mu da ita ba muna muna karatu ba ba ma karatu ba yawwa sai dai ba mu yi zurfi cikin su fancin ba kaji ko su ba mu yi zurfi cikin su fancin ba da zamu fito mu kare kaji ko ba ma da karatu akan wannan ba mu fahimci me ake nufi ba eh muna ci gaba da bidan gaskiya kuma ko yaushe muna roƙon Allah shi gwada muna gaskiya gaskiya ce mu bita ba wai saboda su akwai sabanin fahimta mu da su ba yasa menene ba za mu musu adalci ba kowane ne kowane ne ya faɗi gaskiya wala sai mun bita muna kayanta ba wanda ya isa ya azamu akan wata hanya wanda take wannan hanyar ta saba ma gaskiya idan ka gaya muna ka gaya muna littafi gwargwadon littafai muna da su idan man intanet ne muna da intanet gashi yanzu wannan magana da ka faɗa shekaran jiya ka ce gata a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya gata ina da kutubu ibn taymiya gabaki ɗayan su amma ban ga wannan maganar ba ga laptop ita ina da maktabatu shamila amma wallahi ban gansa ba kuma har yanzu ina nema ka gani ko yanzu gashi wannan abu ya tsin sai na ɗauko su da ce babu su na gani ka ɗaga littafi a durafin kari da ce babu wannan abu ya tsin kuma wallahi ga su na gansu gashi shafi na 66 إذا ما سكت زمان bidaimihi fanadi فنادي آيات الجاني يا al الأسري أغسني faqad ذاك الزمان bi ahlihi fayatika bil allahi fi mudami al-amri har zuwa karshen su ban san me suke nufi ba ba zan fassara su akan jahilci muna ci gaba da bidan gaskiya kuma muna ci gaba da karatu yanzu muke cikin karatu mu yanzu muke yanta mu ba malamai bane ne mu ba malamai bane mu saboda duk abun da zaka yi kasancewa ana kallon ka duniya ba mun ga waɗannan abu ya in kashe babu su gashi mun gani kuma alkalami gashi ya haska aka mu kiran babu shi babu shi babu shi <coughs> to haka wannan ba daidai bane wallahi wata ina ina jin zafin wannan lamari. wannan lamari musamman dai wannan usulubin mai malami barota yana ban mamaki saboda haka wannan ba raddi nake maka ba nasiha nake ma kuma dama ita nasiha ba dole bane ka amsa eh fa innaka in ballagtahum da'a udhruhum wasaqihimul maulahu bal anta jadihu kamar abdullahi gundu ya faɗa kaga ka an kai sako shine kamar yanda hakewa bada suna siya haka ni ma ne ma nasiha yawa nasiha ne ne maka a matsayin na ɗalibi kai ma a matsayin ka na ɗalibin ilimi dukkanin mu ɗalibai ne ai dukkanin mu ɗalibai ne abinda ne na sani kan abinda na sani saboda ka wannan kuskure ne kun ga in kuka lura ga hoton shehu ibrahim can a samansa eh, kuma ya faɗi da kansa ɗan ɗariƙa ne shi yasa na ce kai mai ɓaro ta a ka yadda kake mahaukaci haka kowa yake mahaukaci cikin ɗariƙar yadda kake wawa a zatonka kowa ma wawa ne to ga wani ɗan ɗariƙar ya gane cewa haukan da kai dai ba abin da kai sai shirme kuma ɗan ɗariƙa ne ka ga hoton shehu dai a bayansa kuma ya faɗi shi sufi ne sai dai ba su yi zurfi ba cikin sufantin kuma ya faɗi baya tare da mu kawai shi gaskiya yake nema to Allah ya haska masa Allah isa kuma ya gane gaskiyar amma dai ya gane ka mai ɓarota kisa duk wani abu da za ka yi na ha'inci na ƙarya na sharri na makirci ba zai kai ka ta tudun na tsira ba ba zai haifan ma da ɗa mai ido ba shi Allah zai taimaki gaskiya Allah zai yi rinjaye wa inna jundana lahumul ghalibun kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah laqawiyyun aziz haka Allah ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun shi wannan duk haukan da kake yi da shirman da kake ka ɗauka wani ba shi da ido ko ɗan ɗariƙan ne ka yi gogulin ɗin abu ka ce wai gashi a cikin majmu'ul fatawa malam anas yi ma tahaddi ka fito kace ce ƙarya kai mana ka fito ka ce sharri kai mana ka ce kai ma kakanninka da iyayenka yan bida'a su ne suka yi wa ibnu taimiya kai ma ka kalla kai ma kai masa sharri ka faɗi mana haka mana ka wuce amma saboda kin Allah ko da yake daman boka ina shi ina tsoron Allah ina boka ina tsoron Allah dama ina boka ina kunya saboda ba ka da kunya sai kai gogulin wai gashi nan cikin majmu'ul fatawa saboda ka wawaitar da hankalin wawaye kuma wai sai ka tafi mala abdalla wai yayi kuskuren larabci a shin an gama wannan topic din ne da zaka shiga wani ai ba a gama ba A nan ake nan ne filin dagar idan aka gama wannan ka tabbatar da cewa kai ha'inci ka yi ka tabbatar da cewa wawanci kai ka tabbatar da shirme kai to sai a tafi na malam adam amma da ka tabbata nan ba ka da amsar da za ka bayi sai ka gudu wai sai na ganka ka tafi can ai ba a gama da nan ba ai sai asirinka ya toni da kai da iyayenka yan bid'a da kakanninka na baya da kuka yi wa ibnu taymiya sharru kuka ce ya faɗi wannan maganar sai kun nuna inda ya faɗi ga wani ɗan ɗariƙa ka zaci cewa shirme kai wawaye ka wawaitar musu da hankali to ga ɗan ɗariƙar yana kana ba shi kunya ga abu kuma wallahi saboda irin wa'annan wallahi muke wannan bayanin saboda akwai alama suna son Allah sun haɗu da miyagu ne 'yan bida'a irin ku irin shehunanku suka karkatar da su saboda irinsu muke wannan bayanin Allah ya sa mu dace tsayin sa nomba zan sa nombar wayar matar wannan kai muryar matar da ka ringa zuwa ka ne mata bokanci ka damfare ta kafin ta gane kai boka ne ka gudu ka daina zuwa eh, mun yi kuma waya da kai ka ce min kana zuwa Kano kana zuwa unguwar ɗanbari. Eh, zan sa wannan muryar taka da muryar ta duk zan sa jama'a su ji inda kake zuwa Kano kana damfarar su da sunan malinta ka ne musu bokanci duk zan sa amma dai nan za mu tsaya a wannan ɗan ɗariƙar kaga watan shehu a bayansa ya ce yana jin haushin abin da kake yi kayo gogulin kana cewa gashi cikin majmu'ul fatawa kana ɗaga ta kana karanto iska boka eh, boka baka kunyar Allah baka kunyar mutane boka boka baka tsoron Allah boka ka san kai baya cikin littafin amma saboda ha'inci da zalunci da rashin tsoron Allah boka ka ɗauko majmu'ul fatawa ga ta kake karanto iska yaron ya ce ya duba fejin da ka faɗi bai gani ba ya kuma ce ya yi gogulin kamar yadda ka yi gogulin ya ga abin da muka faɗi cewa ka yi gogulin haka ne gogulin ɗin ka yi boka mai ɓarota ya kuma kawo wani abu da aka yi na baitukan da na janyo idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahid al-asri أجسني فقد ضاق الزمان بأهلي فياتيك بالأطراف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة ألت فوق أفلاك السماوات والبدر وياتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر نتي ناتين الدرة الخديدة شما سبو دبوكا باكا توران الله كتنكو الدرة الخديدة دنغا تكيهاكا كرنغ نوناوا ko ni lokacin da kake ɗauko a durratul kharida kake haskawa kake haka wallahi ina hango baituka ka ɗauka ɗariƙa kowa wawa ne yadda kake wawa kowa mahaukaci ne yadda kake mahaukaci kowa jahili ne yadda kake jahili to ga masu ido a ɗariƙa ga masu neman gaskiya ga ɗalibai na ilimi cikin ɗariƙar sun gano ƙarya kake ga littafin suna da shi ya kuma ɗaga yaron amma dai ya ce nasiya yi ma kaga in kana da hankali wannan hanyar ba mai bullewa ba ce hanyar sharri da kage da hanyar bokanci ba za ta haifar ma da ɗa mai ido ba ka tsaya ka faɗi gaskiya ko da kana da saɓani da mu la jiri yajrimannakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wannan shine kunu qawwamina na qist haka Allah ya ce da haka baka da bukatar kai mana sharri sannan ka taimaki shehu tijjani ko shehu ibrahim ko ka kare shi baka da bukatar kai mana sharri ka faɗi abin da malaman mu suka faɗi ko da ke gado kuka in dai sharri ne gurin iyayenka bokaye na baya makaryata su ne suka yi wa ibn taimiyya sharri kai ma ko ya kai inna tsira ala ta ƙa'u kenan eh yanda ake faɗi wai wani baiti masha tawus yawman bi ikhtiyali faqalla da shakla mishyatihi banuhu na ƙalu. ƙalu bada ata bihi wa nahnu muqalliduhu har izuwa inda yake cha menene Wayan na yanshi'u fitiya nufi na alama kana awwadahu abuhu eh, yanda iyayenka yan bid'a na baya suka yi sharri shine kai ma ka gada kake sharri kuma ai ba su ci nasara ba a bayan ma shekul islam ibn taimiyya duniya ne inda kana da hankali ko dai yake ina boka ma ya ga hankali to dai gashi yan dariƙa suna ganewa zan sa number waya shi yasa wannan abu da kai tona ma ma asiri yayi Allah ya shirye ka in mai shiryuwa ne eh, ga number waya nan nasa me sai kai karya boka boka me sai kai karya boka me sai kai karya boka me shi kai ƙarya assalamu alaikum alaikum zakarwa gallawa barka da mala abbas zakarwa gallawa ga sanda wagari yawa ya gida ya ibada wala abin gona allah mala wato malam wannan abun shaida ne kawai da wanda Allah ya bayyana shi cewa kwanakin bidiya a Najeriya insha Allah sun zo ƙarshe bi Allah ta'ala insha Allah malam kafin yau farkon fitowar izala ba irin bala'in da ba a yi na sharri a ce musu sun yi kaza a ce sun yi kaza don dai jawam wanda ba sai ya buɗe littafi su yi karatu hmm. a gautar da hankalinsu don kada su ma gane menene ake so a fitar da shi don su gane shi hmm. wato wato suna ne na yan bidiya su yanka karya shi karya ai suna ne mai karfi a wurinsu ai karya suna ne mai karfi wannan abun da ya faru nan malam bai tuna min da ko ba sai lokacin da ka haura ma wani uh, shirin da su nan masu singilati suke yi a tiktok shekara ɗaya da wani abu da suka wuce ne wuce mm. lokacin da har suka maka wani hauragiya suka maka son zuciya wani daga cikinsu sai ya kira mm. yake koka yake cewa maulana maula maula maula mu gaskiya ba mu ji daɗi ba mm. wato malam haka Allah zai ringa tona asirin su ɗaya bayan ɗaya wa hatta ya tabayyana lahum annahul haqqu kaɗan kaɗan kaɗan Allah zai ringa tona musu asiri malam sun shiga wani yanayi ne da dole su sai sun hada da ƙarya da wutar da hankali a zuwa ana maganar larabci ne ana magana menene menene alhali ga men abin da ake magana kuna raba mutane da imaninsu kuna sace wa mutane imanin kuna ɗaura su akan fitina kuna kai su ga bala'i to wannan shahada da shaida ce akan izin lai ta'ala mutane suna gane su wannan yayi abin a yaba masa kuma wallahi sai na ji son sa take a zuciya na wallahi malam son sa sai na ji na son taunan sa a yanayin da saboda farautan gaskiya yake malam shi wannan malam ne gaskiya yake ta ko'ina gaskiya ne abin ayaba yaba masa ne da eh, wallahi na ji son su a take Allah shi ne shaida na na ji ina son su a take wallahi malam duk da cewa yana abu ne saboda bawan Allah na ya nuna shi gaskiya ne a gabansa ba shaksiya bane a gabansa wai wani ko a ce shehu waye waye wannan goban Allah bai sa shi ya sha ba da za ka rika ganin cewa akan shehu za ka iya yin komai duk ƙaryen duniya na za ka yi har barin musulunci ma za ka yi saboda ka kare muradin shehu to wallahi malam Allah ya ganar da mu dukka da wannan ban Allah gaskiya kuma ya bamu ikon tsayuwa a kai ku go Allah ba abin da muke muku sai addu'a Allah ya kare mana ku Allah ya ba ku Allah ya sa muku ikhlasi Allah ya sa kuma a samu sabati har ran da za a gama aikin Allah ya shige gaba Allah kuma ya zaburar da matasa da yawa da su ci gaba da biyan hanyar da kuka bi dan a wayar da kan al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma daga wannan jazakumullahu khairan assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Usman. <laughs> A karbar kalla kwana da yawa ban bugu ba, amma ina tare da kai ko da yaushe. Ya gida ya ibada ya wajen. A lafiya alu alhamdulillah ya kokari. Wallah alhamdulillah. Allah ya bada lada. Allah ya bada lada. Amin. So su mutanen na haka suke ko da yaushe. Kai, shi da midiya manyan sai kanana ba sa kunya su yi karya. wallahi sun matallahi Yin na zai su suka ci gaskiya ba sa jin kunya ci da ƙarya da sharri wallahi kaga dai wani bawan Allah ya gano shi ma ɗan ɗariƙan ne yana ciki ya gano sunanta gaskiya akwai ɗibishin na'am kaga ɗan cikinsu ne amma ai ya gano ya gano dama suna Allah haka take yi gaskiya gaskiya ce ai duk rantsin ƙarya duk yadda aka sha to malam suman kana da matsalar network a nan assalamu alaikum wa alaikum salam ya gida ya ibada dan uwa to alhamdulillah malam muhammad da yake kira ta waccan nambar ta ghana ba ta ita ake kira ba na muna jin ka da wanne a da wannan kai da kai a ba da kai nake ba kai ana jin ka a kamaru muke a kamaru muke mara kanari to muna jin ka dan uwa daga kamaru kaga yaron nan ya yi adalcin ilimi ilimi wallahi abin dama amfanin karatu hmm. ko kana ɓangaren ko ta ɓangaren ka ne in gaskiya ya zo hmm. in ka yi karatu kakka yadda a wautar da ilimin ka da da kai wawa ya dawo ka yi karatu wani ya zo ya da kai wawa hmm. yaron ma ai ya faɗi ya ce ya fi ƙarfin eh sun fi karfin awawaitar da hankalinsu eh na shi ne amfanin kasan wani su akwai in kan wawaye sun yi karatu amma sai a zo a yi ƙarya sai su su ma don ana suna bin ɗariƙa shi su ce yadda wallahi akwai su su ne ma suka fi yawa eh ka duba iri su yanzu mafi yawan in ɗariƙa ka duba da suna halatta waka yanzu da wani mawaƙi ya fito cikinsu ya guji waka sai suka so haramta waka kuma kaga suna cika da warwara suna bin ra'ayin mutane suna bin ra'ayin mutane da suna cewa waka na da kyau yanzu da su wani ya fito mawaki a cikin su ce ya bar tsarikan ya gane gaskiya sai su kuma so haramta waka <laughs> ka gane ba eh ka duba duba waka sun yi karatu da ba su ba su haramta ba ya samu dace ya salamu akwai wani wanda yake kira to ina ganin Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek na'am malam rabi gida ya ibada ya wajen alhamdulillah wallahi malam ya kokari ya kuma eh, wannan major eh akwai wani bawan Allah da yake kira ta nan yawa assalamu alaikum ina ji Assalamu alaikum. Eh, wa alaikum salam alaikum Wa alaikum salam alaikum Kana ji? Na'am, eh ina jin ka. Eh, ai wannan ai wannan jakin naka mai baro ta da kake samu shi linzami ka dane ka hali ka ja shi duk inda kake so wallahi malam kake jan shi. Shi wato mutumin nan yana da yana da mukun problem. Wannan mai baro ta. Hmm. Yanzu hakan nan fa da kake ganin shi ba. Ka duba irin abun kunyan da ya tattafka a baya. wai kuma sai yana ƙara fitowa yana ƙara magana yana ƙara ba kan shi kunya amma ka dubo wannan wannan bawan Allah wannan bawan Allah wallahi malam wannan bawan Allah ban zata ban jin zai jima a dariƙa ba sam shi wannan yaron ko bani da tabbata eh shi wannan yaron Allah malam saboda yanda ya magana kawai ka riga ya ya gano fa mutanen nan fa a wallahi ya gano su kaga fa yaki cewa ya wai ba zai fassara ba saboda kai ya fassara a zahirin magana wato kaga in ya fassara a zahirin magana akwai problem akwai gaskiya ne shi baitin ba eh ya ce ba zai fassara a zahirin shi ba bai san ma'anar shi ba kenan eh. kaga bai san bai taba sanin ma ko wannan karatun ba kenan gaskiya ne lokacin gaskiya ne to yanzu mu abin da muke so don Allah don girman Allah tunda watakila zai ji wannan program din nan gaba Eh. ya je ya tambayi fassara a gurin maluman shi ya je a ke. take tunda yana son gaskiya sai ya fito mana bayani a hmm. inda suka fassara ai za su fassara mushi tunda ɗalibin su ne ku ne ba za su fassara muku za su fito suna mana fassara za su canja fassara amma in ɗalibin su ne za su fassara mushi da kyau gaskiya ne ya je su fassara mushi sai ya zo ya bayani idan ya zo ya bayani in ya ga ta gamshe shi fassarar sai ya ci gaba da bin su in kuma gaskiya ta fassara akwai akwai eh, damuwa to wallahi bar musu dari kasu wallahi shine daidai gaskiya ne tunda ya ce eh, ya ce ba zai fassara ba a doron abun akan doron larabcin wato kaga dole sai an yi wani irin tawilin kariya an kakkara abun eh. to Allah ya taimake shi yadda yake son gaskiya har ya fito ya wannan jara'a ya wannan magana a social media akan wannan makaryacin wallahi dole za mu addu'a Allah ya taimake shi ci gaba da gane bin gaskiya ya kuma ibita ibita Allah ya taimake shi kuma ya gane ya bar musu dalika sai dawo ga addinin musulunci Allah ya saka da alheri malam amin amin amin jazakumullahu khairan akwai wani ma yana kira eh, ga numba nan wacce ake kira ga numban nan da ake kira eh, shi yasa lokacin da kai hauka mai baro ta boka kai wawanci wani yana kallon ka ko da ɗan ɗariƙan ne assalamu alaikum wa alaikum na'am barka dai ɗan uwa da wa muke magana wannan muhammad mustapha ne daga sulayya to malam muhammad mustapha muna jinka so alhamdulillah allah ya saka muku da alheri kuma <clears throat> muna jin daɗi yadda ba kwa sassauta musamman wannan bokan hmm. a ci gaba kuma mutane alhamdulillah suna fahimta sosai Allah saka muku da alheri amin amin amin Allah saka muku da alheri shi yasa dama na kira amin malam Allah saka muku da alheri saka da alheri jazakumullahu khairan malam karra sassauta musu gaskiya musamman wannan boka hmm. da wanda na uku na baucin nan da Allah kar sassauta musu Allah saka muku da alheri to ba matsala insha Allah jazakumullahu khairan ga wani nan yana kira akwai wani na ga yana kira da aka yi kira za mu ɗauka eh, wannan yaro allah ya nuna masa gaskiya eh, shi boka ya ɗauka yadda yake wawa haka kowa ma wawa ne to ga wani a ɗariƙar ya nuna ma kai kai ne wawa amma shi ba shi ba eh, ga wani a cikin ɗariƙar yake ya nuna kai boka kai ne wawa Eh, amma shi ba wawa ba ne eh. da wanda yake bokanci ma a baya jin kunya eh, wanda yake bokanci a baya jin kunya amma dai mai hankali ai ya san inda gaskiya take mai hankali ya san inda gaskiya take amma dai boka kayi asara wallahi ga ɗaliban ɗariƙa suna kallon ka e, boka kayi asara boka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wa salam na'am da wa muke magana wallahi kuna magana da malam Musa daga nan ƙasar Algeria to malam Musa daga ƙasar Algeria muna jin ka malam Musa to malam Sani Alkanawi fata alkhairi zuwa gare ka da dukkan al'umma a sauraron mu gaba daya Allahu khairan mu ma mu ne ma fata alkhairi wallahi amin sun ba tare da ku wallahi na ma ina ta bibiyo ku Allah bai sa maka kuka wanga ina ba sai yanzu da yarda Allah ya eh, gaskiya da yake ni da mun nashi ma ina bibiyon ku yawanci wanga dai da yake wanda ake magana kan shi ban saurari wanga abu da yake amurun a baya na'am amma gaskiya da mu ai su da kan sun sani ai yawanci duk karatun da za ku yi akai ku ce ga shi da sauran su suka zo ba su hawa kan wannan abin sai dai su kuma suna wani an bata eh, larabci ko ba iya kaza ba ko ba iya kaza ba to shi kun ba shi magana ba ga abin da ka ce kai sai ku fito sai ku ce kaza ne da ni ma ɗariƙar nake to na gane abin abin ya zama ta haura giya kawai sai na ba su talariya masha Allah wallah to abin ya yi babu gaskiya cikin in da ta ake to kani ga Allah an assalamu assalamu alaikum Na'am barka da ɗan ɗan wadawa muke magana. Alo? Na muna jin ka wadawa muke magana. assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum gabata malam barka da aiki Amuna lafiya ya gida ya ibada ya kaduna wallahi lafiya alhamdulillah Allah ya kafarta malam ka ai malam wannan wannan al'amari da kuke ubangiji Allah ya muku sakayya da gida, aljanna dan wannan wannan wannan jihadi da kuke sai Allah ya san yanzu Allah gafarta malam wannan shi wannan mutumin da ya fito ya gane gaskiyar yake neman hanyar gane gaskiyar nan hmm. wato yanzu za su shi ta gaba ta baya sai ya yi hakuri za mu ba shi hakuri mu ce ya daure tana da zai gane gaskiyar dan yanzu za su yi mai fa a kansu ko ta ina za su duba su ga to wannan fa dan cikin su ne ba kuma in suka bar shi ya girma ga yadda za a yi fa yanzu mu za mu ba shi hakuri mu ya lallaba su ya gane gaskiyar domin dolar wanda ya fito da irin wannan al'amarin abin to sai ya yi juriya sai ya yi haƙuri kamar yadda malam kuke fama da su kuke fama da su kuke haƙuri kuke juriya to su ma shi ma haka zai yi shi ne kawai abin shawarar da zamu bashi domin sai ya yi haƙuri dan yanzu zai sha wuta ta sama da ƙasa ko ta ina malam wallahi malam hmm. to shi kuma wannan malam wannan shi wannan da bai faro ta ni dan yayi karya ma ko yayi wani abu malam me da zai ma Allah ƙarya ya annabi kariya kuma jin ya zo ya irin wannan wanda kuma zai zo ya biki kuɗin ka ya ce ma fari baki ne to ni na rasa ma mai kashi yanzu to boka ma mai haɗa shi da da Google ba yayi duba kansa ban gaskiya ne <laughs> ni ban ma ga amfani Google ma ko kuwa a gaskiya ne ba sai yayi Google batun da ai yana duba yawwa lagafar da malam ni ban ga amfanin Google kan kai shi malam su to ina ya a shi <laughs> gaskiya ne wallahi Ba ga fata ba a shawara dai idan Allah ya daina ya daina ya daina taba gwagwulin domin gogulin musulmi suna taba kuma irin su suna taba wato tunda haka ne shi dai kawai ya dinga amfani da san irin isu isu din dai da zai amma dai maganar wai dan malamin sunna ma ya kula malamin sunna ni na fi son sai dai dole an yi shuru din zai ga kaman yana da da garbashin gaskiya shine dole gara a dinga mai da mai dole ne dan larura ce a bisa larura amma in ba haka ba wallahi tallahi malam ban ga abin maidawa ba malam in ga ganshi anan ma kai ko kallon shi ma za ka yi anan kawai a social media sai take fitar da mutane malam Allah ma hukunci kawai malam Allah in ka gan shi ido da ido malam zaka ce kai wannan ma me amfani shi yake wannan abun to amma yar media zai je ya shi dan labarare wasu ya zauna ka gan shi kaman wani wani kaman wani amma wallahi malam gan shi a hanya wallahi sai ka rena shi wallahi malam a daman ka san boka Allah yana cire masa siffa ta musulunci ai gaskiya wallahi don babu wani annuri a jikin shi ko wani ba komai haka za ka gan shi mana wallahi to Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane eh <laughs> boka a cikin ɗariƙan ma akwai masu hankali boka ɗalibinku ne amma da yake yana da hankali boka kaga ya gano ka assalamu alaikum karamakan lau ya gida ya ibada ya wajen yaya na ku ibada wallahi alhamdulillah ya kokari to wallahi alhamdulillah muna muna bibiyar kuma sai muna gon aiki ne to na ce wara na kira ai kaga shi wannan ba mai barutan nan ya gado ne ai duk wanda ka bisa da sunan mai baruta gari ka to yadda suke kenan gaskiya ne shi asalin mai barutan ma shi ma ko haka yake a shekarun baya shekaru dai kamar ta wajajen 1990 haka ake zai rika wa mutane karya in ya je nan ya ce wai an rantsuwa da qur'ani wani ya mutu a agege in ya koma agege kuma ya ce a kano ya kaso ya kashe mara haka ke suke tun makaryata ne duk wanda mu a dalilin wannan mai baro ta na fahimci gaskiya na koma sunna a dalilin shi je mai baro ta gado wannan yanke nan shi ma zai koma sunna shi ma wannan gadon karya yake nan gadon ya yayi gado yayi aikin wannan sunan wallahi haka wancan mai baro ta yi haka wancan mai faru da yake akwai lokacin da ya ce wani ya je a gefe ya kashe wani malami ko malamin kuma abokin mu ne a wannan ranar ne na amci ne na jela dari kama kwata kwata a wannan ranar amma kuma ya je ya faɗa kuma mahaifina kuma ya je kuma yake ai mai faru da wani ya kashe wannan shi wallahi ba mu gari ya yake na <laughs> ce da malam idu ne ko a rage rajiyar gagawa eh. dan gidan ne suka wannan makamu na ce kari ya yake malami idu na kuma har yau malamin na nan to kaga duk ƙarya suke wayannan mutane jado yayi kawai wannan suna zai mai faru ta duk ta ne duk ƙarya suke da suna mai faru da wanda ya yi duk ƙarya suke zuwa su mutane kawai ne su tabbatar da 'ya'yan mutane ga ai ga shi da ma'ama suna ganewa shi ma wannan ɗan ne amma ya gano ta a shi ma insha Allah shi ma zai bar dariƙa wallahi shi ma zai bar dariƙa da ja Allah in Allah ya haka ko shakka babu ne insha Allah ya haka kuma muna ƙara gode muku malam alƙalari da wannan amin jazakumullahu khairan ubangiji Allah ya saka amin amin amin magana insha Allah amin insha Allah da ku gaba daya eh to kai ka ji boka eh ka ji boka eh, ta dalilin ƙaryar da kakanka ya ko babanka ne ko wanka shi wannan ma shi ma ya kuma sunna wa alaikum salam assalamu alaikum na'am barka da ya gida alhamdulillah mana san da aiki yawa ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah mala abdulkadir banda kokari Allah ya saka muku da alheri amin kuma Allah ya eh, saka ana yi wa buka bulala ko eh ai boka ne wato akwai dan tabin hankali tattare da shi gaskiya a yi wa boka a masa bulala boka to ina boka ina addini kuma in ba saboda tarikatar tijjaniya ya zama wato lalataccen tarika ba ne sannu yan tarikatar tijjaniya ku ji wannan magana baki na saboda mutanen da suke cikin ku wallah su ne suke lalata muku lamari amma shi ku ci ku yi shiru kuna kallon su malal kanawi wannan bawa allah da mm. ka kunna shi yanzu gaskiya wallahi lamarin shi na ji dadin shi wallahi wallahi na ji dadin lamarin kuma ya ban mamaki kaga ire-iren su suna da yawa a cikin tarika ta tijjani suna nan mm. wallahi suna na malar kanar wannan kuma yana ba ku karfin gwiwa ne kuma yana kara muku wato ku kasa abin da kuke yi mutane na ganewa inda mm. ba wannan mutum ya fito ya yi wannan magana ya ce wannan magana da aka yi ke yi ka kira wannan mai baruta mushiriki bokan ga a lokacin ka ce ga magana yana cika addu'atul harida hmm. shi kuma ya doko a littafin gashi ana kallo abin kuma ce wai babu gashi bawan Allah Allah ya sa shi ya ganar da shi kuma gashi yana littafi ya daga ce gashi ya gani gashi kuma ya haska ga abin kaga a shi mala alkanami wannan abin da kuke yi a da wallahi mutane na ganewa wallahi ku ci gaba Allah ku ci gaba wallahi Allah ya baka muku da alkhairi wallahi wannan aikin da kuke yi babban jihadi muke gaya maka wallahi kuma wannan bawa Allah ku sa shi cikin addu'a wallahi mai neman gaskiya ne gaskiya ne saboda na ji a cikin magana shi saboda eh wannan da ka danna shi ma yi bai kai kamar 3 minutes ba akwai dogo akwai wani video shi ya kai ma 30 minutes program nan da ya yi na saurare na saurare bayanin shi duka kamar wannan ya ji haushi ne ya fito yake magana wai saboda ya fara da shi mushrikin mai baro da bokan ya fara da shi ba yau bane har ma mm. yana text akan message whatsapp da sauransu har ma ya je ya block shi ka fahimta mai ruwa da iska ne dan iska ne bokan nake ga maka saboda boka ba ba masa su so a dan iska ne kawai wallahi ba wani magana ayi ayi hakuri ayi kaza malam ba wani magana da zaka lallabe shi na ga ya zo ya zauna yana cewa ayi eh, malam Anas da Nibras da su sauransu ayi eh, sun jara masa di kaza ayi eh, wannan dai ayi kuskuren dan adam dan iska ka san kamar kuskuren dan adam ne wasu suka yi ka zo kake dauro kana kuskura cewa ga sun yi kuskure larabci ana magana shirka shi hake magana gashi malumanku eh gashi an sa mutane shirka sun baka addinin Allah wannan da ake magana kuma ka zo kana ce larabci larabci ashe ke ma kana yin kuskure kenan Eh, ka kawo wasu yara ya iskan ka? eh kamar yadda kai ka yi zama wawa kana so ka wawantar da yaranka kana so yaran ma su zama wawaye kamar kai wallahi abin da nake kuka waɗannan yaran wallahi ina ina kuka ne saboda ya bata su ne waɗannan yaran da yake kawowa yarinya kankanuwa sai ta sa jan baki kamar na karuwai ta zo ta zauna waiwai rade da Allah ku duba wani abu waiwai mai baro ta in kai ba dan iska bane waɗannan mutane eh, duk da cewa wan shehu mai singlet ma da ya da ya, karbi shahada eh, shehu mai singlet da ya karbi shahada ma a hannun shi wato ya iska da tijjani ma bai taba kawo yaron shi ko yarinyar shi eh ya ce kamar ka yi raddi ko ka eh, yi kaza ba amma kai mai baro da saboda baka ji tsoro Allah karya ka ce wai ga Ibn Taymiyyah ya ce kaza a cikin littafi kuma ka je ah, gogo ka haska ka ce kaza eh assalamu alaikum ga ga wani nan na ga an sa Bashir Attijani tsayin dan sauke ka na ga an sa Bashir Attijani yana kira assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah ya gida alhamdulillah ana magana da eh na ga sunan ma Bashir Attijani na muna so alkanawi abinda zan fara magana da shi akan gaskiya ku ji tsoron Allah to wannan zama cewa bambancin akida zai sa ku eh, wannan eh babban lamari ne Allah ya saka ma da alkhairi eh, eh. saboda yanzu kaga abin da yake faruwa na shi akwai mala abdullah abin da yake faruwa ku duba irin larabci duk da kuna magana an yi gyaran larabci an ce an gyara masa larabci ya kusa larabci ba shi ne addini ba da sauransu to yana bata a ayoyin qur'ani kun ga ashe ya kamata ku fara yin siya duk da ni yanzu na zo ban san akan me aka karatu ko ban san me aka tattauna baya ba to na tuzo na tarar an ta ne ce to gaskiya ku ji tsoron Allah abin da kuke kar ya zama da cewa bambancin akida dan bana ɗarika ko bana izala zai sa ya kime wa juna hmm. adalci dukan mu muna amsa sunan musulmai mu musulmai ne kar ya sa mu kime wa juna eh Bashir Attijani duk da cewa ka ɗora akan baka san abin da ake tattaunawa akai ba to ya kamata mu ɗan yi ma bayani don mu ji abin da kake yin magana na adalci shin kai ma din kana ɗabbaƙawa ko a baki ne yawwa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗi ya ayu hallazina ah. amanu lima taquluna ma la taf'alun la taf'alun maka kan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun kada ka shiga cikin ata'muruna an-nasa bil birri Sauna an anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun afala ta'qiluna wato mai ɓarota ya zo ne yi wa ibn taimiyya ƙarya ya ce ibn taimiyya ya faɗi cikin majmu'ul fatawa wai wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatun kaza kaza har dai izuwa ƙarshe sai aka zo aka ce da Allah ya ɗauko shafin da ibn taimiyya ya faɗi wannan abu da kuma ah. bangon littafin ya dora a kan sikirin kowa ya gani ya yi postin ah. da ya zo sai ya yi gogulin na wannan maganar wa'yansu ne a baya suka yi wa ibn taimiyya sharri baya cikin littafin majmu'in fatawa da ya zo sai ya ɗauko ya yi gogulin ɗin wajen sai kuma ya ɗauko majmu'ul fatawa a hannunsa sai yake karanto iska shine sai wani dan dariƙa mai neman gaskiya abin da ya tsora akan sikirin shi akan sikirin din ba ba shine abin da yake cikin ba shine abin da yake cikin littafi ba eh gogulin yayi yake karanto iska to sannan kuma sai na biyu kana ji na taɓa gaya masa na ce a cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida juz'i na ɗaya a cikin mujalladin farko cikin ah. shafi na 66 akwai wannan baiti idan masaka zamani yawmin bidaimihi cewa idan ka ji kunci ba Allah za ka kira ba shehu tijjani za ka yi kira ai na ce wannan baitin na'am cewa in ka shiga cikin kunci shehu tijjani za ka yi kira ba Allah ba ka gaya masa cewa an shiga cikin kunci kuma zai yaye ma dukkanin damuwa zai zo ma da alkhairai daga ina a cikin teku ko a wajen teku zai ingije ma damuwa na ce wannan baitin yana cikin addurratul kharida shirka ne a ciki na faɗi shafi tsaya ina zuwa tsaya mana ina so ne ina ina so ne na gama gaya ma sai in baka kai magana sai na ɗauko wannan littafi na ce to gashi amma mai ɓaro ta shi ma sai ya ɗauko wannan littafi lokacin da ya ɗaga na hango baitukan sai ya ringa babu babu to kaga mafi cancanta ya ji tsoron Allah kenan ka gani ai dan adam kana ji shi dan adam ba mu dukan mu nan ba mu mai bane ma aku zai ne za mu iya mu daidai za mu iya kuma Allah ya kiyaye ya kare mu to amma yanzu kana ji to wannan abin shi ya sa ni na zo ina yin magana a kai cewa ya koma ya ba da amsa kuma sai ya bau wannan abu sai ya tafi wani can shi ne abin da nake magana a kai magana ta gaskiya in maganan da ya ɗauko yake karantawa ya ce na ibn taymiya ne alhali ya san shi ya san cewa ba na ibnu taymiya bane ya karanta wannan kuskure ne kuskure ne a na ibn ah. karanta ko kuskure ne ma ya sani kuma a yi kiransa kuskure ya sani kuma ganganci ne a yi kiransa kuskure ko Shi ne na ce baka idan ya san cewa ba maganan ibnu taymiya ba ne ya ɗauko yake karantawa kuma har aransa ya sani cewa ah. ba na ibnu taymiya ba ne wannan ba daidai ba ne a ah, to tsaya ba daidai ba ne menene eh, eh a ah, menene to da ba daidai ba ne menene ba daidai ba ne ba ne ya yi son zuciyarsa mana yawwa to shi kenan ai ne ai son zuciyar ya to shi ne in ya tabbata ke ba magana ai kana cewa in ya tabbata kana ji yanda za a yi kana ji yanda za a yi kana ji a tsaya da Allah eh. ba na so ne a ringa kaddara abin da akwai idan ka ga an kaddara abu ba shi kana cewa in yayi kaza in yayi kaza bayan yayi kaza din yanzu yanda za a yi zan ma alfarma ka fara sauka yanzu a tsaya da Allah idan ka san goma dubu sun buya maka wanda baka sani ba yanzu nawa ne abu tsaya ka ji ni ba wannan tsaya ka ji da Allah karanta su juna adalci ma da tsaya ka ji kana ji yanzu tsaya in bakka yanzu zan zan daina sauraron ka zan katse ka ina ganin tsaya na baka da Allah sai an jima tunda ka ka tsaya a yi magana ga malam Usman nan wai ai kaji in kaza kaza ne to so kake sai ka kare ƙarya ta ƙarfi da yaji wai in kaza in kaza in kaza wala ya san karya yake yi makawo ne shi ko shi mahaukaci ne zai yi screenshot ya ɗauko wani abu ya yi posting kan screen a ringa gani ya yi gogulin sannan ya ɗauko littafi yana karanto gaibu yana karanto iska wai ka ringa wai idan ya yi da kaza da son zuciya haba da Allah ka hawo gwanin sha'awa kana aji tsoron Allah kai ma gashi alamar rashin tsoron Allah din tattare da kai assalamu alaikum malam usman wa alaikum salam shek ya gida ya ibada ah, ya shek ah, alhamdulillah ya kokari ya yi jita kuma ya shek to wallahi alhamdulillah malam usman To ya shiga Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin. Wannan abubuwa da ake yi Allah ya sanya a mizani da kyawawan ayyuka. Amin. Ah, wato gaskiyar lamari mutanen dariƙa suna ba wa mabiyansu ko su kunya gaskiyar lamari. Mm. Kaga mu ɗalibai ne na musali sunna hmm. billahi lazai babu ɗaya daga cikin malamanmu da za mu same shi da al'amari irin wannan na ha'inci na zalunci wa ƙarya wa wani malami hmm. mu yi saura a wurin wai mu kasance muna sauraron shi har muna kare yadda da wani sabuwa da zai gaya mana a'a ai daga wannan lokacin muka gane haka hmm. har wani ma daga cikin gida zai fito ya ikirarin wannan abin ya bayyanar wa da duniya to wannan mun yi hannun gari da shi ba za mu kara sauraron shi ba duk da irin alƙarin da zai zo mahayyaci ne a wurinmu ba za mu karba ba za abin da zai kara zuwa da shi ba to wannan bawan Allah da ya kira ya faɗo nan abubuwan kaga shi da dadewa al'amari irin wanda yana kona mai rai hmm. a mazaunin sanin ɗalibin ilimi yana da zafi ka ga mutum a ilmance yana yin karya saboda ya gamsu majority na masu saurare ko mafiya, ba su da ido kuma ba su da niyyar su tashi su nemi ilimin da za su gane inda aka yi wannan karyar hmm. to amma ni ya burge ni da abin da ya yi kuma um, shi wanda aka yi abin domin shi idan yana da kunya yana da tsoron Allah kaga sai ya fito sai ya tabbatar da cewa wannan abin hayanci ya yi zalunci ya yi ya cutar da wannan mutumin kuma dama an saba amma na san abin ne mai wahala hmm. to amma jajircewa da irin jara'a da shi wannan bawan Allah ya yi um, ya yi tasiri ne daga dabi'a don daga yanayin hausarsa hmm. mutum ne da ya shafi fannin bangaren zamfara sakkwata kebbi hmm. su kuma mutane ne waɗanda mafi akasari bayan munafurci da su ba yin karya in sun gani ko kai wane ne wallahi ko mahaifi shi ne zai zo ya faɗa wa duniya gaskiya ne da irin mutanenmu ne a nan kano ko hmm. kaduna ko waye zaka ga ta za ko kuma irin yaran nan na bauchi su nuna sun yi ta taƙiya ko su nuna ba su ji ba hmm. har ma ya fito yana karrama shi a wani wuri hmm. yana tara mai kasa yana kara mai girma gaskiya ne to wannan Allah ya sa ne da irin wannan al'amari da yake gani ya koma baya akwai ire-iren waɗannan abubuwa da aka bayyanar da su a kan su Profesa Magari, hmm. su Sharif Sale, da ire-irensu kuma zai riske su duk da irin wannan abin da aka tomi wannan shi bokan. Ka ga daga nan zai gane cewa wannan idan akan hanya suke ta gaskiya hmm. ko kuma azzalumai ne maha'inta, hmm. waɗanda suke wani bawan Allah shari ko wasu bayan Allah shari. To wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke yi. Mm. Yawa kalla shekara sama da uku ana ta bibiyar al'amuran nan kullum abin da ake samu kenan to lokaci yayi da za su gane a wannan abin ba zai kai su ba wannan gaskiyar Allah kadai ke taimakonta kuma wani kage da shar da zalunci da za su yi mm. wallahi ba komai yake yi ba sai kara kaskantar da su a idanun mutanen da suke bibiyar gaskiya kuma suke da cewa me suna yin wannan abin dan Allah ne kuma don su riski gaskin nan sai aiki da ita gaskiya ne daga ƙarshe malam muna masu kare muku addu'a da ƙara ƙarfafa muku gwiwa wallahi abubuwa irin wanda mutane suna jin daɗi ni ina tunanin ma dai a wannan shekarar ban jona ba a social media wallahi da ya faranta mun sama da wannan ba wannan bawan Allah ubangiji Allah ya sa ya fahimci sunna Allah ya haskaka kirjinsa ya fahimci al'amuran nan ya karbi gaskiya ya jingine wancan shiritar tunda kowannen baitukan da aka kawo shi kansa a zuciyarsa ya gamsu shirka ne shirka ne ya sani shi yasa yake cewa me ba zai iya yin magana akan wannan bai zurfi a sukanci da zai magana akan su ba mm. ba wani zurfi da zai yi iya nan din da yake da ilimin shi daidai gwargwado ya gamsu shirka ne Allah ubangiji nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamfilta nuna mana ƙarya ce ba mu yi kwamfilta mata amin ah, ya shaka ah, assalamu alaikum a tashi lafiya Allah sakar alkhairi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan yana kira na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum salam ya gida lafiya lo ya kokari alhamdulillah ya wajen lafiya lo ya guri da mu kuma to alhamdulillah amala alkalawi da Allah yau shi ba da mana da karatun mu na malaman dari kaje da yau insha Allah na ina son tambaye ku Allah ya ban no sabata abu da yau za a dawo da shi insha Allah a ci gaba to insha Allah za a ci gaban Allah ya da assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na ga ka sake kira eh, malam na ga ka an kashe min kiran nawa da eh to abin da yake faruwa kana ji na ga alamar son zuciya ne zai shiga cikin zancen naka ta yaya mutumin da zai zo ya sa abu akan screenshot wannan kai ya sa abu akan screen kuma gogulin ya a wannan abin ya ɗauko majmu'ul fatawa ya buɗe ya ringa karanto iska amma a nan wai ka tsaya kana tantama da cewa son zuciya ya ha'inci ya yi shi ya sa sai naga alamar son zuciya zai shiga wai kana wai in kaza ya yi to ka kamata yi ka je ka fara gani shi ya sa na katse ka ka je ka ga yanda ya yi in ka ga yanda ya yi to ka dawo sai in ɗauke ka yanzu ka je kaga yadda ya yi? Ine ina zuwa kana ji idan abin da na tambaya ka ne ka je kaga yadda ya yi? Badan Allah malala kana ka yi hakuri ka saurare ni. To ai ba na so ne ka ringa kaddarawa wai ka ce wai in kaza bayan kuma kaza din ne ai idan ka ji ana in kaza to ba a sani ba ne shi yasa da Allah da ka shiga fejinsa ka fara gani sannan sai ka kira sai in baka dama. yaushe ya karatu ni ban sani ba eh, amma dai ka shiga in ka shiga za ka ga ya sa majmu'ul fatawa a nan da kuma alwabil sayyib a gefe ɗaya za ka ga ya ɗauko yana cewa ai gashi a cikin littafin eh, ko yanzu na turo ma yanzu ka fara gani zan je na gani amma ka sani ni fa na kira ba wai don ina ina ganin sai an jima da Allah Allah ya sa mu dace ina ganin anan za mu bashi eh, anan za mu bashi wato kamar yadda na gani kuma nake ƙara maimaitawa boka ka kunyata eh, boka Allah ya tona asirinka boka a zatanka ha'incin da kai da ƙaryar da kai wa ibnu taimiyya ka sha a ka a ɗariƙa kowa wawa ne kamar yadda kake wawa sai ga shi wani ɗan ɗariƙa hawwatan shehu ne a bayansa ka gani kuma ya ji takaici dan menene za ka yi ƙarya dan meye za ka yi ha'inci dan meye za ka wawaitar da wawaye irinka boka mai ɓarota ɗan ɗariƙa ne in ka duba bayansa hoton shehu ne ya ce wannan maganar da kace ibn taimiyya ya ce aka kuma tutsiye ka ka nuna inda ibn taimiyya ya ce ka je ka yi gogulin ka je ka yi gogulin na wannan maganar ka je ka yi gogulin ka zo ka sa a kan sikirin saboda ha'inci da rashin tsoron Allah daman boka ina ya ga tsoron Allah boka ina ya ga tsoron Allah dama saboda rashin tsoron Allah ka ɗauko majmu'ul fatawa ka faɗi fejin iska ka ringa kuma karanto iska gashi ɗan ɗariƙa ne yake cewa ya je ya gani wannan abu ƙarya kake yi kai assalamu alaikum ɗan uwa da Allah ka yi kira na kashe ka yi kira na kashe yaya zan ma ai bai kamata ba ɗan ɗariƙa ne ga hoton shehu a bayansa ɗan ɗariƙa ne yanda kake wawa ka ɗauka kowa ma wawa ne yanda kake baka tsoron Allah boka ka ɗauka kowa baya tsoron Allah yanda kake maha'inci ka ɗauka kowa ma ha'inci zai yi gashi ɗan ɗariƙan ne dai ya ce abin ya ba shi haushi ya fito ya ma nasiya life yace ce ƙarya kake wa ibnu taimiyya shafin nan da ka faɗi babu shi cikin majmu'ul fatawa ba wannan maganar duk cikin majmu'ul fatawa babu yace yanda su alkanawi suka faɗi gogulin ka yi shi ma ya yi gogulin ya ga wannan abin da ka sa kai postin shi ma ya gan shi gogulin ne kaga kakanninka da iyayenka masharranta 'yan bida'a na baya su suka yi wa ibnu taimiyya sharri kai ma ka gaji wannan sharrin ka gaji wannan sharrin ka zo kai dora kai ma kai masa sharri boka dan dariƙa ne wannan kadai bai ishe ka tozarci ba in kana tsoron Allah wannan kadai bai ishe ka tonan asiri ba bai ishe ka nadama ba dan cikin ku dan ɗariƙa ya kuma haka na faɗi wani baiti na shirka idza masaka zamani yawman bidaimi fanadi ayati janiya wa idal asri agisni faqad daqa zamani bi ali fayatika bil atafi fi mu'dami al amri wa yakshifu kull al karbi anka bi himmatin al fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa anka al karba fil barri wal bahri na faɗi peji cikin addurratul kharida amma boka da yake baka tsoron Allah ka ɗauko addurratul kharida sanda ka ɗauko kake haska wallahi na hango baitin amma ka ringa babu wannan yaron ɗan ɗariƙa ya ce shi ya ga wannan baitin fejin da na faɗi boka wannan kaɗai bai ishe ka tunan asiri ba boka boka mai ɓaro ta wannan kaɗai bai ishe ka ka dawo cikin hayyacinka ba wannan kaɗai bai ishe ka zama mai hankali ba mahaukaci ga ka jahili ga ka boka ga ka mahaukaci cutukan ai sun ma yawa wannan bawan Allah Allah ya saka ma da alkhairi kuma wannan sharrin da kaga anwa ibnu taymiya ba wai mai baro ta mahaukaci ba hashe hunanku. irin su shek sharif sale su ne wa ibnu taymiya sharru wallahi su prof makaru wallahi su ne wa ibn taimiya sharri wannan abin da mai baro ta ya yi a matsayinsa na shi mahaukaci ne ko to har masu hankalin cikin shewunanka wallahi su ne wa ibn taimiya sharri don haka shek sharif sale ya fito ya ce wai ibn taimiya da ya ce allah yana sama ya daidaita akan al'arshi wai sai aka yi masa tambaya to kafin ya halarci wai al'arshin yana ina wai sai ibnu taimiya wai ya ɗimauce sai ya ringa cewa wai ai al'arshin da yawa ne allah halitta wani yake yi wai haka wai hatta wani ko wane ne da ya faɗi sunansa wai ya ce wannan bawan allah na ce ina shek sharif sale ya ga wannan ibnu taimiya ya faɗi na yi haddi wa duniyar ɗariƙa yadda ka ga mai ɓaro ta yayi haka shi ma sharif sale ya yi haka prof makari ya zo ya ce wai shehul islam ibn taimiyya wai a fatawarsa wai idan kai tafiya ka tafi turai neman ilimi za ka yi shekara hudu wai a fatawar ibn taimiyya wai kasaru za ka yi ta yi wai yanda kaga wannan sharrin mai baro ta ya haka prof makarma ya yi masa na ce to a fatawar ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa za ka cika sallah ne ihtiyatan ya ce shine ahwat na ce wannan shine fatawai ibn taymiya kuma ba inda ibn taymiya ya faɗi wannan abin sharri ne prof ya masa wallahi dan uwa cikin girmamawa yanda kaga mai baro ta yayi a matsayin sa na mahaukaci har masu hankalin ma cikin shehunan ka wallahi haka suke wannan sharri hanyar ce a haka haka ta gada eh haka ta gada hanyar sharri suke mana kage suke mana mutum da girmansa baya kunya ƙarya da geminsa da furfurarsa baya kunya yi ƙarya haka hanyar take ɗan uwa Allah ya ganar da kai kuma yanzu ka yi haƙuri wannan bidiyon da ka fito kai wa'inda suka san ka za su yi ta kiranka ta ƙasa da shehu ne. a ta haɗa ka da wannan to ka sani cewa haka gaskiya take ba a karɓar ta a zauna lafiya dole sai ka haɗu da ƙalubale ta cikin gida da wajen gida shi yasa amma ka ji tsoron Allah ka tsaya kan gaskiya eh in ka karɓi gaskiya to ka shirya da Allah in ka karɓi ƙarya ka ɓata ga da Allah su kuma jama'a ba abin da za su yi ma eh, Allah isa kama da alkhairi Allah kuma ya yawaita mana irin ku cikin al'umma masu neman gaskiya nan nake ba anaka allahumma rabbana ga wani yana ta kira tsaya in ɗauke shi saboda ina tsakiyar bayani yake ta kira za in kira shi da Allah ku yi hankali eh, ku yi haƙuri da Allah za in kira shi e eh, dan uwa ina tsakiyar bayani afuwan da Allah kana ta kira shi yasa na katse Allah ya baka haƙuri e ina tsakiyar bayani ne ina ta bayani kana ta kira ina katsewa ka yi haƙuri da Allah eh, yanzu gashi nan zan ɗauke ka to ina kiransa ne bai ɗauka ba ina jin to nan nake tasu ba anaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh